ke bar mu shiga labarin zagaye na biyu kasar iran da niger sun karfafa haɗin gwiwar su ta fuskar tsaro a ranar lamis da ta gabata ne kasashen biyu suka rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna yayin ziyarar kwanaki biyu da ta ga iran ta kai birnin yamai a ƙasar ta nijar ziyarar da ta zo fiye da shekara ɗaya kenan bayan da firaminista na nijar ali muhammad lamin ya kai ziyara ta tun bayan jin mulkin watan yulin 2023 nijar ke ƙara karfafa sabbin ƙawancenta baya ga rasha turkiya da kuma morocco an gudanar da wannan zamani tare da ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta nijar janar tumba da babban kwamandan rundunar tsaron kasar iran razai radan a kasar mali kuma a jiya juma'a ɗaya daga cikin muhimman wuraren taruwar jama'an nan da aka sani da dandalin samun 'yancin kai yake ba mako ya kasance babu taron jama'a bayan da hukumin sojin kasar suka aika da jami'an 'yan sanda wanda ya kai jam'iyyun siyasar bangaren adawa musamman ma sanar da ɗage zanga-zangar da suka shirya gudanarwa a bamako an ɗauki matakan ne bayan da hukumar kwankwariya suka dakatar da duk wasu harkokin siyasa a ƙasar tun ranar laraba da ta gabata wasu rahotanni na baya bayan na cewa a juma'a an yi garkuwa da albashir ciyam matashin nan ɗan gwagwarmaya daga jam'iyyar relema akalla mutane 33 ne aka sanar da sun mutu a hararen da aka ɗora alhaki a kan dakaran rsf a yaƙi tsakanin sojoji da 'yan sa kai a ƙasar sudan tun a watan afrilun 2023 hararen sun zo ne bayan kwanaki shida wani farmaki daga jiragen sama marasa matuka da dakaran na rsf suka ɗau alhaki a babban birnin ƙasar port sudan da ke ƙarshen mulkin soja wanda ya janyo asarar dimbin dukiya da ababen more rayuwa ciki har da na'urorin samar da wutar lantarki a senegal yanzu haka ana tuhumar tsoffin ministocin gwamnatin Macky Sall tsohon shugaban kasar kenan su biyar a gaban babbar kotun shari'a bisa zargin su da albuzaranci da karkata wasu makudan kudade da suka shafi asusun yaki da cutar corona na wancan lokaci jam'iyyar APR Alliance for Republic kenan jam'iyyar tsohon shugaban kasar ta sanar da cewa tana fatan ganin an gudanar da wannan shari'a bisa gaskiya da adalci ko a juma'a kuma jam'iyyar ta tsohon shugaban kasar tana mai cewa tana da kwarin gwiwa kan tsarin shari'a kasar ta senegal yayin da wasu ke ganin cewa bita da kulli ne a kasar congo brazzaville kungiyoyin kiyaye yanayi masu zaman kansu na africa park suna cikin tashin hankali rahotanni na bayyana cewa bayan kafa wannan kungiya a johannesburg na kasar afirka ta kudu a halin yanzu a cikin kasashe sha uku inda ake da wannan kungiya da suka hada da chad benin da jamhuriyar demokradiyyar congo wanda ma'aikatan waɗannan kungiya ana zargin su da take hakkin ɗan adam a jamhuriyar ta congo inda ranar alhamis da ta gabata bayan wani bincike da wani kamfani mai zaman kansa ya yi cewa wasu daga cikin waɗannan ma'aikata sun aikata ba daidai ba kungiyar kuma ta amince da cewa a su lokuta ana tauye hakkin bil'adama ba tare da bayar da karin bayani kan wasu daga cikin laifukan ba wasu daga cikin kabilu 'yan kabilar baka sun yi ikirarin cewa masu kula da gandun dajin na wannan kungiya sun yi masa sun aikata ba daidai ba tare da cin zarafinsu azabtarwa har ma da yi musu fyaɗe a matsayin wani bangare na aikinsu na kare gandun dajin ozala kukuwa wani lokaci da majiyoyin tsaron pakistan ke cewa sojojin kasar sun kaddamar da harin ramuwar gayya kan kasar indiya bayan da suka kai farmaki kan sansanonin soji sama guda uku a cikin dare shugaban amurka donald trump da babban murya yana mai bayyana cewa kasashen biyu masu karfin nukiliya sun cimma yarjejeniyar sulhu kafin cimma wannan yarjejeniya dai an ji karar fashewar wasu abubuwa a birnin srinagar da ke yankin kashmir da ke hannun indiya wanda kuma jim kaɗan bayan haka indiya ta kuma yi kirarin cewa ta fuskanci wasu sabbin hare-hare daga pakistan mambobin ƙungiyar 'yan tawaye ta tsohuwar ƙungiyar nan ta farka ta ƙasar colombia sun kashe sojojin ecuador sha ɗaya a jiya juma'a wanda suke gudanar da wani samami kan wata mahakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a dajin amazon a cewar rundunar sojan ta ecuador akwai sojoji sha da suka mutu sam sannan ɗaya daga cikin su ya jikkata kamar yadda wata sanarwa ta tabbatar wakilai da kasashen china da amurka sun yi wata ganawa a yau asabar da kuma za a ci gaba da hakan har zuwa gobe lahadi a birnin geneva domin kokarin lalubo ko kuma warware rikici da ya shafi bangaren kasuwanci tsakanin waɗannan manyan ƙasashe shugaban na amurka donald trump ganin ta yadda aka kama hanyar ja'in ja tsakanin amurka da china ya buƙaci ganin an haɗu da nufin lalubo shawarwari da za su kai ga cimma rage haraji ta fuska shigo da kayan ƙasar china zuwa kashi 80 cikin 100 Mustapha mu ji shirmu na gaba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin dandalin nishadi shiri ne da bisa al'ada kan mayar da hankali kan wainar da ake toyawa a masana'antar shirya fina-finai na duniya sunana Rukayya Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako za ku ji bayanin ahadin zikiri kan muhawarar da aka jima ana tafkawa game da yiwuwar shirya fim ɗin Hausa ba tare da waƙa ba. Yanzu haka ana can ana gudanar da bikin kalankuwar fina-finan Nollywood masana'antar shirya fina-finai ta Najeriya a birnin Paris